واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أجل سورة الملك نعم جاء من كان aya ta goma sha takwas hmm. Allah ya kirayi bayi game da su mai da al'amuransu zuwa ga Allah babu abin da Allah bai iya ba Allah ya ce ko dai a kisbe kasa da su ko kuma a turo musu guguwa ta iska yadda aka ma adawa Allah ya ce wa laƙali zaban ladina min qablihim Allah ya ce hakika waɗanda suka gabace su sun karyata mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun karyata annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutanen annabi hudu sun karyata annabi hudu mutanen annabi salihu da sauran al'ummomi da suka biyo bayansu babu wani daga cikin manzannin Allah face sai da al'ummarsa ta yi yunkurin kashe shi Allah yace to kafin ku karyata akwai al'ummomi da yawa waɗanda suka karyata manzanninsu amma Allah ya ce fa fa kana nakir yaya kuka ga inkari na yake ga waɗanda suke karyatawa duka sakamakon su bai yi kyau ba babu wani wanda zai tafi karkashin abin da ba gaskiya ba ya tafi a karkashin ƙarya kuma ƙarshen su yayi kyau wannan ba tsari bane da Allah ya tsara bayi su rayuwa kai wanda suke kyakkyawan ƙarshe su ne waɗanda suka tsare imani da ayyukan alkhairi wal akibatu lil muttaqin ƙarshe na ƙwarai kyakkyawan ƙarshe na ga waɗanda suka bi Allah suka bi dokokin Allah amma duk lokacin da ka zauna akan wani al'amarin da ba gaskiya ba ne ba abun ba daidai ba ne ba ƙarshen al'amarin ba zai maka kyau ba wannan ya sa ƙarshen fir'auna ta ɓaci ƙarshen hama na ya ɓaci ƙarshen ƙaru na ya ɓaci da dukkan waɗanda suka tafi a tafarkinsu kowane annabi kowane manzo da waɗanda suke tare da shi akan imani da ayyukan alkhairi ƙarshen su yi kyau to wannan shine tsari da Allah ya ajiye ma bayi wadda ba ta canzawa sunna ce ta Allah duk wanda ya tsaya akan nagarta ya tsaya akan imani da ayyukan ƙwarai, to ƙarshen sa tana yin kyau duk wanda ya tsaya akan barna da mummunan tafarki ƙarshen sa ba ta kyau sa ba ta kyau mu ji tsoron Allah mu kyautata imaninmu mu kyautata ayyukanmu domin samun nagartaccen tafarki da kuma ingantaccen ƙarshe Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha tara Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله مدوككين سركي يتي أولم يروا إلى الطير فوقهم Allah ya ce bayi ba su ganin tsuntsaye ne da suke samansu tashin tsuntsu tafiyan tsuntsu a sararin samaniya akwai bayyanar ikon Allah ko babu akwai Allah ya ce yana daga cikin ayoyin Allah wadda idan bayi suka daga kai suka duba za su gane babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah ce tsuntsaye da suke gudana a sararin samaniya awalam yarau ila tsairi Faukahun safatin wa yaqbid Allah ce ba za su daga kai su yi dubi ba Allah ya ce zuwa ga tsuntsaye da suke samansu waɗanda suke sake fuka-fukansu a cikin sararin samaniya kuma su kame fukafukin ji Allah idan ka ce kadawa da suke yi shi yasa suke makalewa a sama suke tafiya Allah ya ce wani lokaci kuma sai su yi fuka fukafukin sai a tsaye da shi kuma ana tafiya wani lokaci kuma ana kaɗa shi sai a kame shi a damke shi Allah ya ce ma yumsikuhunna illar rahman ba wanda ya rike tsuntsaye a sama in ba Allah mai rahama ba akwai aya ko ba aya akwai aya ma yumsikuhunna illa rahman ba wadda ya rike su idan ba Allah mai rahama ba awalam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah Allah ce ba za su daga ido su kalli tsuntsaye da suke firewa a sama ba babu wani zare da ya rataye su daga sama kuma babu wani abun da ya tokare su daga ƙasa Allah ya ce a sararin samaniya suke gudanar da rayuwarsu ba wadda ya rike su idan ba Allah ba jama'a mun fahimta Allah da yake rike da su yake gudanar da su shi yake gudanar da kai kana cikin ruwa ko kana cikin ko kana tafiya akan ƙasa kana cikin mota ko kana cikin jirgin sama duka abin guda ɗaya duka abin guda ɗaya Allah ke rike da su wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kaga ba wani kamfani bane yake yin tsuntsaye su tashi yadda ake jiragen sama balle ka ce waɗansu na'urori ne haka duk wani mai na'ura ya ga tsuntsaye suna tashi a sama Allah ya ce to ni nake rike da su a sararin samaniya duk jirgin da zai tashi a sama Allah ke rike da shi ko akwai dabaran da take rike da shi Allah ke rike da shi Allah ya ce innahu bi kulli shay'in basir Allah mai gani ne game da komai da komai duk abin da muke ta karantawa muke maimaitawa abin da ayoyin suke tsinkayar da mu shine mu zan masu tsoron Allah domin duk abin da za mu yi a rayuwa mai kyau da maras kyau Allah yana kallon mu Allah zai yi sakamako a kan waɗannan ayyuka da muke aikatawa a baya ai mun karanta wa asirru a aw bi Allah ya ce ku bayyana maganar ku ko ku ɓoye maganar ku duka ɗaya ne a wajen ubangijinku abinda hakan ke nuna mana shine duk abinda za a kitsa da kai to a kitsa alkhairi duk abinda za a shirya da kai a shirya alkhairi me yasa saboda duk abinda ake shiryawan ubangiji na sanar da wannan abu Allah ya ce to ba ku da kuke kasa ba tsuntsaye da suke firewa a sararin samaniya Allah ce ni nake rike da su ni nake rike da su ni nake rike da rayuwarsu Allah ce kuma ni nake sarrafa su Allah ya samu dace sai Allah ya ce amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman in kafiruna illa fi ghurur Allah ya ce amman hadha alladhi huwa jundul lakum Allah yace shin kuna da wata runduna ce wa'insu mataimaka ne yansurukum min dunir rahman wadda za su iya taimaka muku in Allah zai azabtar da ku su kwace ku su hana Allah ya azabtar da ku ko kuna da waɗansu mataimaka ne wadda za su iya ku? koma bayan Allah Allah ce kuna da su babu jiya muka karanta labarin karuna da yadda Allah ya halakar da shi ya ce lokacin da za a halakar da karuna ya rasa waɗansu jama'a da za su taimaka mishi shi kuma baya daga cikin waɗanda za su iya taimaka makansu da kansu amma na hadhal labi huwa lakun yansu rukun min dunin rahman Allah ya ce wace tawaga kuke da ita mai ƙarfi wacce za ta zama taimakiya gare ku koma bayan Allah idan Allah ya cire tallafinsa kuna da wata jama'a wata tawaga wadda wannan tawagar ko jama'ar za ta iya taimaka muku ko Allah bai taimaka muku ba idan Allah ya taimake ku akwai wata jama'a da za ta iya dakushe taimakon da Allah ya yi muku ba Allah ya ce ba ku da wata tawaga ba ku da wata jama'a da za ta iya taimakonku ta kawo muku ɗauki agaji ko tallafi ko ma bayan Allah kuma ba za ta iya kwakwatanku a hannun Allah ba idan Allah zai azabtar da ku dama ai ya kamata duk wanda za a yi gadara da shi ya zama yana da waɗansu kayan aiki guda biyu abu na farko zai iya jawo maka amfani ko zai iya tunkuɗe ma shar ya kamata duk wadda za ka yi gadara da shi ya zama waɗannan ababa guda biyu zai iya kulla maka ɗaya ko dai zai iya jawo maka amfani zuwa gare ka ko zai iya tunkuɗe sharri in sharrin ya zo amma malam duk wadda ba zai iya jawo maka wani amfani ba kuma ba zai iya tunkuɗe maka wani sharri ba ya kamata a rike shi abin dogaro bai kamata ba قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ما تدعون اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون الله يتشو منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم قل أفرأيتم mata da una min dunin lahi Allah ce ku bani labari irin ababan da kuka rike kuke kiransu kuke bauta musu koma bayan Allah kun rike lata kun rike uzza kun rike hubal kun rike duk abin da kuka rike koma bayan Allah Allah ya ce ku bani labari in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya nufe ni da wata cutuwa halhunna kashifatu durri shin waɗannan ababa da kuka rike koma bayan Allah za su iya yaye mini wannan cutuwar suka ce a'a au aradani bi rahmatin to idan Allah ya nufe ni da wata rahama wani jin kai zai same ni halhunna hunna mumsikatu rahmati to da su iya kame rahamar ta gagara zuwa suka ce a'a qul Allah sai ya ce musu ka ce musu to Allah ya ishe ya isa ko bai isa ba ya isa kul hasbi Allah Allah yace ka gaya musu Allah ya ishe ni Allah ya ishe ni ba da su iya yaye cutuwa idan cutuwar ta zo ba ba da kuma su iya tare amfani da rahama idan amfanin ya zo ba to ashe kaga waɗannan bai kamata a ce su ne abin dogaro ga wani koma bayan Allah ba duk wanda kaga ya kai ana ganin ya kai ana ganin ya isa shi wani ne Allah ya ce idan kaga ya sa loma a bakinsa Allah ya ce ni na bashi amma shi bashi da lomar tashi wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi yake ciyarwa yace shi ba a ciyar da shi jama'a mun fahimta Allah shi ke ciyarwa Allah ba a ciyarwa ba a ciyar da shi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ma uridu minhum min rizqin Allah ce ba abinda Allah ke bukata Allah ce ba ni da wata bukata abun bayi na arziki wa ma uridu an yut'imun Allah ce kuma ba ni da bukatar su ciyar da Allah ba shi da bukata abun kowa ba shi da bukata abun kowa kowa shike da bukata abun Allah kowa shike da bukata abun Allah akwai wani hadisin muslim Hadisin Kudus da Allah ya bayyanar da kaɗaitakarsa da cancantarsa cewa shi ne Allah shi kaɗai ya cancanta abautar shi ina jin hadisin abu zarra ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum wajen na ku. qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi shay'a Allah ya ce ya ku bayina idan da mutanenku da aljanunku na farko da na ƙarshe a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alayhi salatu wassalam har jariri na ƙarshe da za a haifa a duniya wadda daga aihuwarsa sai tashin duniya mutane da aljanu ya ce ku haɗu a wata farfajiya guda duka a tara ku tun daga na farko har na ƙarshe mutane da aljanu kowa kowa Allah ya ce roƙe ni abin da yake so kowa ya roƙe ni abin da yake so na ba ma kowa abin da ya roƙa ya ce hakan abin da zan baku ba zai rage komai cikin abin da nake da shi ba in ji Allah ya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah ya ku mutane wallahu huwal ganiyul hamid Allah shi mai cikar wadata ne wadatacce ne abin yabo yanzu duk duniya akwai wanda yake isa ya tara mu ko iya masallacin nan ya ce kowa ya faɗi abin da yake so akwai shi wallahi ni kadai ma na ishe shi wani yazo ya ce dai kowa ya gaya mishi abin da yake so akwai wanda ya isa wallahi banda Allah ba wanda ya isa wannan fa ka yi lissafi ne akan duniya da abin da ke cikin duniya inda makaho zai kalle shi ya ce mishi ne gani nake so mara lafiya ya ce mishi ne lafiya nake so gurgu ya ce mishi kafafu nake so shi fa Allah hadda waɗannan duk a lissafi to ko kuɗi ne akwai wanda ya sai tara mu ya ce mana mu faɗi abin da muke so ba ai kudi numbers ne sai ka faɗi numbers ɗin da babu su ma a duniya ba shi kenan ba Allah ya ce to in duk abin da za ku roƙa dan baku in duk abin da za ku roƙa zan baku Allah ya ce ba zai rage abin da yake waje na ba ba zai rage abin da yake waje na Allah ya ce inil kafiruna illa fi guru Allah ce kafirai ba sa cikin komai sai rudi an rude su kuma sun rudi kansu duk wanda ya kafirce ma Allah ya shiga jirgin rudu ya shiga cikin jirgin damuwa duk wanda ya tsunduma cikin sabon Allah ya shiga cikin jirgin rudu ya shiga cikin jirgin damuwa Allah ya ce amma dai ku sani ba ku da wani wata tawaga ko wata jama'a ko waɗansu mataimaka da za su iya taimakon ku bayan da wa in yamsaskallahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa idan Allah ya shafe ka da wata matsala ya shafe ka da wata cuta ya shafe ka da wata jarrabawa fala kashifa lahu illa huwa Allah ce ba wanda isai yayi wannan cutar sai shi Allah ko akwai mutum ne zai kwanta jinya bayi da lafiya shi kadai a hada consultant kusan guda biyar akan shi suna duba shi bayan sun gama abin da za su gama kuma sai a zo a ce ya mutu saboda abin ya fi karfinsu iya abin da likita zai shi ne duba kai baka magani shi ma likitan in ya gama rubutu sai ce Allah ya baka lafiya saboda lafiyar hannun Allah ta shi ma likita sai ce maka Allah ya baka lafiya domin inda likita na da lafiya ai cirewa kawai zai yi ya baka akwai wani likitan da za a kwantar da kai gado shi in ya isa kanka ya duba ka kawai za ka tashi ka kama tafiya ka dawo gida haka ne wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala shi falahu ila wa in yuridika bi khairu in kuma ya nufe ka da wani alkhairi fala radda ba wadda ya isa ya hana abin zuwa sai dai kawai a yi ta maka barazana a yi ta kakkare waɗansu abubuwa ha in Allah ya nufi ka za ka samu da ka yi ba wadda ya isa ta babu baka ga yadda Allah ke sako iska ba ga nan kowa yana shekan nasu yanzu akwai wani wadda dutsiyansa zai yi karfa karfa ya ce kai ba da ka sha naka ba to haka in zai sako maka arziki yake sakowa arzikin kawai sai zo ya wuce babanka ya wuce yayanka ya wuce dattawan anguwa ya wuce tsoffin yan kasuwa sai zo ya same ka amin <laughs> ba wadda ya isa ya mayar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi faruwarsa Allah ya ce in alkafiruna illa fi guru to sai Allah ya ce amman hada alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa amman in wane ne wannan wanda zai iya kame arzikin Allah in Allah ya sako muku jama'a mun fahimta amman hada alladhi yarzuqukum wane ne kuke da shi wadda zai iya azurta ku in amsaka rizqahu in Allah ya kame arzikinsa shi Allah ya ce zai bayar ba shi kuma ya ce ba komai dan ba ku waye shi babu ku duba duk ayoyin da muke karantawa tun farkon surar nan abin da ke nuna mana kawai Allah shi ya kaɗaita da komi komi mallakar Allah ne karatun farko a suran kenan tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in komi mallakar Allah ne inda zaka juyar da zuciyarka zuwa ga wannan tacicciyar aqidan da wahalhalu da yawa sun rabu maka haka ne komi komi a hannun Allah yake komi a hannun Allah yake shi kuma Allah ba a mishi dole ba a mishi dole Allah ba a mishi dole ba a mishi dole ba wadda yake isa ce dole ya baka in ya baka kuma dubbakin cikin mutum mai isa ya kwace haka ne ko ba haka ba Allah ya ce amman hazal ladhi yarzuqukum wane ne wannan wadda zai iya azurta ku in amsaka rizqa in Allah ya rike arzikinsa Allah ya ce ku nuna mun shi akwai shi shi kadai ne arrazzaku shi kadai ne arraziku shi kaɗai ne mai azurtawa kuma shi kaɗai ne mai talautawa ya shimfida arziki ga wadda yake so ya kame ga wadda yake so wani in an ce ya faɗi yawan dukiyan ma bai san yawanta ba ba zai iya cewa kaza ba ne saboda tafi karfin lissafinsa in za a lissafa sai an yi zaman diris an ɗauki dogon lokaci ana ƙididdiga kafin a tantance ta wani kuma ya ce faɗi ma rabonsa da dubu hamsin shi ma ya manta rabonsa da ya rike dubu hamsin na shi ya manta wani ma bai taɓa rike dubu hamsin ba na shi Allah ba to haka Allah yake wanda bai taɓa rike dubu hamsin ɗin nan ba na shi sai ka samu ya zo ya haifi ɗa ko jika kuma duk jihar ba wanda ya kuɗin ɗansa ko jikarsa waye ba shi Allah idan Allah ya yi hukunci ba mai mai da hukuncin Allah idan Allah ya hana ba mai bayarwa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Allah ya ce duk abin da Allah ya buɗe wa bayi na rahama ba wadda ya isa ya riƙe wannan buɗe jama'a mutunta idan Allah ya sako rahama ya sako walwala ya sako wadata Allah ya ce ba wadda ya isa ya riƙe. wa ma yumsik abin da ya riƙe. fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda ya isa ya sako bayan Allah ya rike ko akwai wa huwa al-azizul hakim wata rana annabi ayyu alaihi salatu wassalam hadisi ne ingantacce bayan warkewansa daga jinyar da yayi kasan sanadiyar jinyar dukiya da 'ya'ya duka sun tafi Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahu muka mera mai iyalansa da dukiyarsa tare da su yana wanka kawai sai ya ga fari fari farin zinari suna sauka kawai sai ya ga fari na zinari suna sauka sai ya tashi ya ɗauki rigansa sai ya dinga tattara su yana zuwa su yana tara su a cikin rigansa Allah ya ce mishi ayyub kai kan ba mun wadatar da kai ga komai ba ya ce Allah na gode ni ba abin da baka mun ba amma wannan falalar kan ina bukatan ƙari ne <laughs> ina bukatan ƙari ne ustaz mutarin kajin gona kawai kaga irin waɗannan kwari eh <laughs> noma ya kare to falalar Allah kenan falalar Allah kenan Allah ya samu dace Allah ya ba mu masu albarka Allah ya ce ballaju fi utubin wa nufur Allah ya ce bari sun yi zurfi sun doge fi utubin wajen girman kai da kankarewa da kuma gudun gaskiya an tambaye su abu kaza waye yake yi sun ce Allah waye zai iya bayarwa sun ce Allah akwai mai bayarwa idan Allah ya hana suka ce a'a wake hanawa suka ce Allah akwai wadda zai iya hanawa in Allah ya bayar suka ce babu Allah ke to me na dogewa akan bautan wani Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce babu wadda zai iya azurta ku in Allah ya riƙe nashi kuma su ma sun yarda da haka Allah ya ce ballaju fi utuwin wa Allah ya ce sun doge sun shuɗe Allah ya ce cikin girman kai da kangarewa da kuma gudun gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan neman gaskiya da kuma tabbatuwa akan ta to sai Allah ya ce Allah ya ce a faman yamshi mukibban ala wacihi yanzu wadda yake tafiya a kife a kan fuskarsa ahada shi ya fi tafiya daidai a kan hanya an manyan shi sawiyan alasiratun mustafin. ko wadda yake tafiya a miƙe tangararan a tsakiyar hanya Allah ce ku yi lissafi wannan yana tafiya a bokare a kife kansa na ƙasa bayi iya ganin gabansa Allah ce yanzu wannan shi zai fi dacewa da hanya ko wadda yake tafiya a miƙe yana kallon gabansa wannan misali ne ubangiji ya buga akan wadda yake kan shari'a da wadda yake kan bata wadda ya kafirce ma Allah a duke yake tafiya baya kallon gabansa baya kallon gabansa wadda yake tafiya akan bid'a a duke yake baya kallon gabansa wadda yake tafiya a cikin fajirci da sabon Allah a duke yake tafiya baya kallon gabansa wanda yake tafiya akan imani yake tafiya akan turba ta sunna yake tafiya akan biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yana tafiya ne a miƙe kuma yana kallon gabansa jama'a mun fahimta imani shine haske imani ita ce miƙaƙƙiyar hanya alkhairi alkhairin Allah ya kai ma wadda ya tsaya akan imani da kyawawan taɓewa da hasara ta tabbata akan wanda ya tsaya akan kafirci da munanan ayyuka idan kaga mutum yana tafiya akan kafirci ko yana tafiya akan mummunan tafarki a makance yake tafiya a makance yake tafiya shi yasa duk inda Allah ya zo buga irin waɗannan misalsalu sai ka je na wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa ma yastawi al-a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما الله يتي وما يستوي الأعمى والبصير Allah ya ce ba za su daidaita ba da makahu da mai gani za su daidaita? ka dubi yadda Allah ya yi bayani sai ya yi kwatance da abin da ko baka taba zuwa islamiyya ba za ka gane bayani domin da makaho da mai gani ai ba sai ka je islamiyya ka gane bambancin su ba ba sai an sa ka a naziri ko firamare kafin ka gane bambanci tsakanin makaho da mai gani ba tunda suna tafiya a gabanka makaho sai ya hada da lalumi sai ya hada da dan jagora sai ya yi tafiya da taka tsantsan saɓanin wadda yake ganin gabansa kai tsaye yana ganin inda yake bi kuma yana tafiya ne kai tsaye Allah ya ce da makaho da mai gani Allah ce ba za su daidaita ba to nan abin da ake gaya maka da kafiri da mumini ba za su daidaita ba da fajiri da mutumin kirki ba za su daidaita ba da mai da'a ma Allah da mai sabon Allah ba za su daidaita da musulunci da kafirci ba ɗaya bane ba wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala zulumatu wala nur Allah yace dufai da haske ba ɗaya suke ba yanzu ka gane bambancin duhu da haske sai ka je islamiyya sai ka je firamare ka gani ka san bambancin duhu da haske daga lokacin da duhu ya shigo to daga lokacin fasalin tsarin rayuwarka sai ta canza yanzu karatun da muke inda za a kule kofofi da wunduna duka a kashe wuta a cikin duhu a ce mu tafsirin zai yiwu ashe mun san bambancin duhu da haske to wadda yake cikin kafirci a cikin duhu yake tafiya wadda yake cikin fajirci a cikin duhu yake tafiya wadda yake cikin saƙon Allah a cikin duhu yake tafiya wadda yake cikin miyagun ayyuka a cikin duhu yake tafiya wadda ya tsaya akan imani a cikin haske yake tafiya wadda ya tsaya akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin haske yake tafiya wadda yake rayuwa a ingantacciyar tafarki a cikin haske yake tafiya jama'a muna fahimta وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور الله يتي da inuwa da rana Allah yace ba dai suke ba ko dai suke da inuwa da rana wannan na cikin inuwa yana cikin AC ko yana ƙasar bishiya mai inuwa wannan kuma na cikin rana to wadda ke cikin kafirci ko bidi'a ko sabon Allah yana cikin rana ne wadda ya rike imani da ayyuka na kware yana cikin inuwa ne duk lokacin da kaga mutum yana gudun musulunci to kamar yana fidda kansa ne daga inuwa yana kai kansa zuwa ga rana jama'a muna fahimta duk wanda kaga yana gudun musulunci yana baya baya da musulunci yana nisantar musulunci kasan wani bayi so hidimar sama a shigo mishi da al'amarin musulunci a ciki akwai wadda bayi so a shigo mishi da hidimar musulunci a ciki a bar shi kawai ya yi abinsa yadda yake so to duk da kaga yana gudun musulunci wallahi yana kai kansa zuwa sahara ne yana kai kansa zuwa ga mahalaka ne wanda kaga yana jan kansa zuwa ga musulunci yana jan kansa zuwa ga sunna yana jan kansa zuwa ga imani yana jan kansa zuwa ga ayyukan alkhairi yana dada shigar da kansa cikin inuwa da sanyi ne jama'a mun fahimta wa ma yastawi al-ahya'u walal amwat Allah ya ce da matattu da rayayyu Allah ya ce ba za su daidaita ba ko ɗaya suke ba za su daidaita ba wannan na da rai wannan bayi da rai Allah ya ce ba ɗaya suke ba duk wanda ya kafirce ma Allah duk wanda ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matacce ne duk wanda yayi imani da Allah yayi biyayya ma Allah yayi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayayye ne rayayye ne أو من كان ميتا فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله يتي أو من كان ميتا yanzu wadda ya kasance a mace ya mutu ya mutu fa a ahayainahu Allah ya ce muka rayas da shi da yana mushe yana mushe ya mutu ya mutu fa a ahayainahu Allah ya ce muka rayas da shi Wata lahu nuran yamshi bihi fil nasi sai muka sanya mishi wani haske wadda yake tafiya a cikin mutane a cikin wannan hasken da wannan hasken kaman masaluhu fi zulumati laysa karjin minha Allah yace yayi daya da wanda yake cikin dufai kuma ba zai fita daga cikin dufan ba Allah yace sai daya wanda yake cikin haske shine wanda yake cikin imani wanda yake musulmi wanda yake tafiya a doron sunna aw man kana maitan fa ahyaynahu muka rayar da shi waja'alna lahu nuran muka sanya mishi wani irin haske yamshi bihi fil nasi yana tafiya da wannan hasken a cikin mutane wanda ya yi imani ya tsare imaninsa duk inda zai sa kafansa yana kallon abinda wajen da zai sa kafa wanda ba yi imani ba wanda ya juya baya wadda ya kafirce baya ganin inda yake sa kafansa karamin misali ka dubi waɗanda suka tsunduma cikin sabon Allah duk sabon Allah da ka ɗaga ya isa misali kowane iri shirka ne bidiya ce zinace zinace ne shaye shaye ne duk abin da ka ɗauki misali ka dubi yadda ma'abucin wannan laifin yake dada jefa kansa a cikin musifa yana daga cikin ni'ima da ubangiji ya ma bawa mafi tsada a rayuwarsa shine ni'imar hankali ni'imar hankali ba ce mutum mai hankali ne ba karamar ba karamar ubangiji ya shi ba to shi dan giya ko dan shaye-shaye da kudinsa zai je ya soyo abin da zai batar da hankali hankali ne yanzu zai sa in kana zaune a cikin masallacin nan ka ji fitsari ka zame ka fita ba wanda ya sani ka je ka biya bukatan da ka dawo wanda bayi da hankali a inda yake zaune a nan zai wadda ke shaye-shaye yana tafiya a cikin haske a cikin duhu yake tafiya tun da yakan yi yaye-yaye ya ɗebo abin da zai cutar da shi zuwa ga rayuwarsa wadda ke tafiya a cikin imani wadda yake tafiya a haske na alkur'ani da sunna duk abin da zai cuce shi yana ganin abu domin ya san ubangiji ba zai zalunce shi Allah shi ya halicci dabbobin ni'ima yace ku ci shi ya halicci kaji yace ku ci ya halicci kowane irin nama da ya halatta ya ce a ce ba fa ƙungiyar likitoci ne suka haɗu suka gano amfanin lemo tukunna aka roƙi Allah ka mana lemo don yana ƙara jini kuma yana ƙara kaza da kaza ba kafin a fara karatun likitancin ubangiji ya yi lemo ya ce a sha lemo na da amfani ba ka gani yanzu aka sai mutum ya tashi ce bari ya gaya muku amfanin zogale guda goma sha biyu to shi fa tun kan ya gano amfanin zogalen Allah ya yi zogalen ya ce ku ci zogale jama'a mun fahimta yanzu wadda ya halatta maka naman kaza ya ce ka ci naman rago ya ce ka ci ka sha afur ka sha fiya ka sha abarba ka sha lemu ka ci ayaba ya nuna maka wiwi ko giya ya ce karkaci ka ɗauka takura ka dai yanzu wadda ya halatta ma cin kaza ya takura ka akan giya ya takura ka akan wili jama'a mun fahimta wadda yake ganin in ba wiwi ba giya rayuwa ba za ta yi seti ba lafiyan sakala ba hankali ba hankali to wani shi yana ganin all right shi ne tukunne zai sha wiwinsa ya yi din ita kuma wannan wiwi da kake gani illar da za ta maka in ka fara sha giya ne neman mata duk sabon Allah da ka sani wata ran sai an wayi gari duk anguwanku inda za a bada kyautanka babu mai karban ka za ka gane wiwi ai tana da illa inda za a ɗauke ka kyauta duk inda ka ga ɗan wiwi banda kuwarsa da ubansa ba mai rike shi ba wadda za a yi sallama a gidanka a ce ma ga ɗan wiwi kyauta ka ce kana so duk girman anguwan ko duk girman garin yana da wahala ka samu wanda zai ba dan wiwi bashi duk girman anguwan ko garin yana da wahala ka samu wanda zai dauki sa ya ba ma dan wiwi ya san dan wiwi ne ko da kuma ubantin ma dan wiwi haka ne ko ba haka duhu ne ko ba duhu bane abinda za a zo a wayi gari jinin ka tsatsanka kallon ka uwa daya uba daya ba su so a dinga cewa kai dan uwansu saboda jingina ka gare su akwai abin kunya to haka mazinaci mai neman mata sannu sannu wannan neman matan sai ya barar da mutuncin yan uwan kama ba naka ba jama'a mun fahimta wanda yake tafiya a wannan tafarkin a duhu yake tafiya ko a haske a ne to amma wadda yake tafiya a turba ta addini idan ka rike addini da kyau tsakaninka da Allah sai an zo an wayi gari kowa mana so a ce kai babansa ne ko kai ɗansa ne haka ne ko ba haka ba idan ka zama na kwarai dama mugu ne suka ce sai me shi na gari ba na kowa ne bahaushe ya yi hausa to haka ne saboda ka mu yi kokari mu rike ayyukan alkhairi mu yi kokari mu rike imani da kyau mu tsaya akan tafarki na sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ka dinga kallon ahlus sunna hatta a tsakanin musulmai da ahlus sunna da dan bid'a dai suke akwai bambanci akwai bambanci kawai in ka kalli ahlus sunna pes pes haka da eh, haka zaka ganshi da dan dan gallan wandonsa da jallabiyar sa da dan sa ga dan gemunsa yayi lip haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada am man yamshi sawiyan ala siratil mustaqim yanzu wanda yake tafiya a kifi akan fiskar sa shine mafi dacewa ko kuma wanda yake tafiya miƙe samban akan hanya yana kallon gabansa wadda yake tafiya akan tafarki miƙaƙe shi ne ya dace da shirya to sai Allah ya ce وجعل لكم السمع والأبصار قل هو الذي أنشأكم الله يتكتي الله شيني يكيري wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ya sanya muku ji ya sanya muku gani wal af'ida ya sanya muku zuciya wadda za ku dinga fahimtar ababa da ita Allah ne ma bayi haka me yasa sai ce kalilan ma tashkurun Allah ce amma kaɗan ne suke godiya ma kaɗan ne suke godiya ma wani bai ɗauka gani ya gani ya gani ni'ima ce saboda ka bai taɓa ma Allah godiya da ya yi shi mai gani ba wani bai ɗauka ji ni'ima ba ce saboda ka bayi godiya ma Allah akan ni'imar ji fahimta da hankali wani bai ɗauke ta ni'ima ba ce saboda ka bayi godiya ma Allah akan ni'imar hankali da ubangiji ya bashi Allah ya ce kulka gaya musu huwa allazi ansha'akum Allah shi ne ya kirkiri halittar ku waje alalakun musamman ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal af'idata ya sanya muku zuciya da za ku dinga fahimtar abubuwa da ita kalilan ma tashkurun Allah ce kaɗan ne suke godiya ba wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah shi ne ya da ku daga cikin uwayenku mahaifanku mata la ta'alamu na shaya Allah ce ba ku san komai ba lokacin da aka haife ka ba ka san komai ba ba ka san komai ba wa ja'ala lakum sam'a Allah sai sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal af'idata ya sanya muku zuciya da za ku dinga fahimtar abubuwa da shi sai ce kun tashkurun domin ku yi godiya ma Allah dama duk lokacin da Allah ya ni'imtar da wata ni'ima akan bayi iya abinda Allah ke bukata a gun bayi shine su yi godiya ma Allah akan wannan ni'imar. su yi godiya ma Allah akan wannan ni'imar. duk lokacin da Allah ya ni'imtar da wata ni'ima ga bayinsa iya abinda ubangiji ke bukata a gun bayi shine godiya akan wannan ni'imar. to Allah shi ya kage halittar ku shi ya sanya muku ji shi ya sanya muku gani shi ya sanya muku zuciya da kuke fahimtar al'amurra da ita Allah ya ce amma ba ku godiya ba ku godiya ji ji da kake ji akwai wani abu ka tuna a duniya da za a baka a karbi jin ka yadda ka karbi wannan abu ko motar ta kai miliyan hamsin ba ka karba ka faɗi wata mota ko wani gida da ka sani wadda inda a baka a zuƙe jinka ka zam kurma za ka yadda a baka motar ko a baka gidan ko a baka wannan kudin ka rasa ji ka san wannan gidan ko motar? ido gani gani a karbi ganinka a baka mota za ka yadda? ka san dai ido ido ido ko baka san farashinsa nawa ba ne inda a ce kamfani ne suke yi in ya fashe za a je a suyo wani a saka ka san dai kudin wannan idon ya fi kudin shafa. ko sayowa ake akwai wadda zai yadda a bashi wani abu a karbi ganinsa to me yasa kake kimanta wadda suke baka riga ko su baka dubu ɗari ko dubu hamsin ko su baka kyautar mota ko a baka kyautar fili amma baka mutunta wadda ya baka gani baka kimanta wadda ya baka gani yau idan akwai wani ya baka kyautar fili da ya kai miliyan biyu ko miliyan uku ko ya baka mota ko ya baka jari yana kiranka a guje za ka tafi sun ba ma ka gani za ka tafi kuma a cikin mutunta shi da karrama shi to me yasa wadda ya baka ji ya baka gani ka dubi tsadar wannan al'amari da kimarsa gare ka me yasa ba da ka yi godiya daga Allah ta hanyar mishi biyayya ba haka ne ko haka ne rashin sanin sa yanzu idan mutum ya taɓa ɗaukan kyautar miliyan ɗaya baka ya kira ka ya ce ka zo ka zo sai ce jira ne a nan bari in zo ko wuni za ka yi bara kamar wajen <laughs> haka ne cewa ne zo ita ina jiran yan akwai to Allah yana nuna maka abin da ya maka mahaifiyar kama bata maka haka ne kunne wannan da ake ji kunne yadda ka ganka da kunnenka haka mamanka ma ta ganka da kunnenka ba bayan an haife ka ne tukunna aka lillika maka su bayan haihuwa yadda ka ganka da ganinka haka mahaifiyarka ma ta ganka da idonka ni'ima daga Allah subhanahu wata to abin da yake bukata shine godiya babu laifi duk wanda ya ma alkhairi kai godiya amma akwai wanda ya cancanci yabo da godiya kamar da Allah babu babu don ba wadda ya maka abinda Allah ya maka wa in ta'uddu Allah la tuhsuha ka duba rana da Allah ya bayar rana fa da ka gani kyauta ake shi a ta haska waje a biya bukata a karbi sinadarai daga jikinta a jikin shuke-shuke da mutane a kuma sarrafa ta a samar da wuta shi duka kyauta ya baya. yanzu inda ana kawo bil na rana akwai da zai iya biya bil bil bil na nefa ma ya ka kare shi kullum ana daru to in aka ce za a kawo to shi Allah kyauta ya baya. ka ji ana fetur ya faɗi a a fetur ya tashi a a tattalin arziki ya karye duk rigimar da ake akan fetur ɗin nan shi Allah fetur ɗin kyauta ya baya. shi ba kyauta ya ba majalisa ne ta kawo kudiri aka yi ta addu'a Allah ya ce tutun da na ji addu'an ku bari ba ko kuma aka ce in an sai da fetur ɗin za a dinga ware mishi na shi shi kyauta ya ba jama'a mun fahimta to dukkan waɗannan ni'imomi ne da ubangiji ya ni'imtar da musu wadda abin da yake bukata a gunmu shine mu tsaya mu yi godiya ta hanyar godiya ma Allah za mu kai zuwa ga tudun mun tsira duk lokacin da Allah ya ni'imtar da wata ni'ima ga bawa bawa ya kau da kai ga barin godiya ma Allah to wannan ni'iman ƙarshe takan rikide ta dawo ukuba akan shi ma amma duk lokacin da Allah ya ma bawa ni'ima bawan sai yayi godiya ma Allah akan ni'imar to ƙara wannan ni'iman Allah yake la in shakartum la azidannakum Allah ya ce wallahi in kun gode zan ƙara muku na ƙara muku na ƙara muku saboda ka matukar za mu yi godiya ma Allah a kan ni'imomi da ya ni'imtar da musu to Allah zai yi ta ƙara mana kamar yadda ya alƙawarta wala in kafartum inna azabi la shadid Allah ce idan kuma kun kafirce to azabata tana da tsanani wannan ni'iman da kuke gani to sai ta rikide ta dawo muku masifa Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya fi mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk